mace ta zo tana kada kirjinta tana kada bayanta tana kada fitilar jikinta mutum da mutuncinsa da kima ya rangwada ido yana kallo yana jin daɗi me ka ce wa Allah ranar da ka mutu abun bagin ciki abun kuka abun tausayi abun damuwa kaga dan uwanka musulmi da babban riga da hula zanna buka an gayyace shi ya je taron aurensa matar da ya aura ta fito tsirara ƙirjinta a waje turaren da ta sa yana bin kirjinta kayan da ta sa a fili tsiraicinta a fili ana musu kiɗa ya zo ya sa hannu ya rungume ta ya yi mata abin da haramun ne a fili a gaban mutane ya yi wata tasha ta fitina duk wata tasha ta kiɗa da rawa duk wata tasha ta bayyana tsiraici da fasadi da sabawa Allah duk abin da za a yi a fusata ubangiji ana kallonsa a gidanka da wace fuska zaka je ka tarar da ubangiji yawmul qiyamati kan ni'imar da Allah ya maka kar ka manta wani yana kwana a gidan kara kar ka manta wani yana kwana a gidan ƙasa kar ka manta wani a bakin titi yake kwana kai kuma Allah ya maka duk ni'imar da ya maka amma sakayyar da za ka yi wa Ubangiji shine ka ce bari ka gayyato sabon Allah a gidanka. Amanar Allah da manzansa ce akan malamai su isarwa da al'umma abinda Allah subhanahu wa yake so sai dai bayan sun sauke nauyin wannan amana ta koma kan al'umma tare da su malaman na su aiki da wannan sako na ubangiji subhanahu wata'ala yana ɗaya daga cikin manya-manyan sakonni na ubangiji waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine haramcin kiɗa da waka duka malaman addinin musulunci sun haɗa kan cewa kiɗa da waka sifa ce mummuna wacce addinin musulunci ya yi Allah wadai da ita kasancewar tana kishiyantar littafin Allah mai girma zai wahala ka ga mutumin da ya shagaltu da jin kaɗe-kaɗe da rairaye yana iya saurara alkur'ani ko ya saurara baya iya fahimta balma baya iya jure ci gaba da saurara alkur'ani sai ya kashe Allah ji kan Allama Ibn Qayyim a cikin littafin Ighathatul Lahfan da ya jero wato sunayen kiɗa da waka munana da suka zo wanda ya istinbadin su a cikin kitabun sunna sunaye ne ɗaya har guda goma sha hudu kamar yadda ya kidaye su kowane suna yana zargi ne da kiɗa da waka ko dai ma'anar wannan sunan yana nuna aibu da batuncin da ke cikin kiɗa da waka ko na nuni da wato ainihin azabar da Allah ya tanada ko sa ko alhakinsa duka haka waɗannan sunayen suke nuni a cikin wannan littafi ne siffanta masu kiɗa da waka da cewa idan suna jin karatun alkur'ani dandana suke ainihin dakatarwa amma idan waka ce za su yi ta saurara in ma an je ƙarshe za su ce a maimaita a takaice daidai da zamanin sa kamar mu ne a wannan lokacin idan mutum yana sauraron karatun alkur'ani ba zai jima ba sai ya sauri ya wuce ya kashe ko a cikin fandojin sa ya ci karo da karatun alkur'ani sai ya wuce ko da a ce misali memory gare shi ya haɗa karatu da wake-wake in an zo wajen karatun sai sauri ya wuce sai ya tafi kan waka in an ƙara zuwa wajen karatu karshe wa sai ya daina barin karatun sai ya waƙoƙin sannan idan waka ce masa daɗi ya in ma an je karshe ta zai a maimaita na sai sa ta wato a auto rewinding yanda in ta je karshe za ta sake maimaituwa haka ɗabi'ar masu jin kaɗe-kaɗe da wake-wake suke kuma haka kiɗa da waka yake rungumar zukatansu ta yanda ba sa iya rabuwa da shi dare da rana har a wajen kwanciya bacci ba sa iya bacci sai da sautin waka a kunnensu na hagu ko na dama haka suke rayuwa karshe wannan kiɗa da waka yana tasiri wajen lalata zukatansu da dasa musu munafici da nisanta su da Allah gami da kusantar da su da Iblis sharon malamin addinin musulunci Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya ya yi tsokaci game da yadda mutane a yanzu kamar da kiɗa da waka ya fi yawa a gidajensu sama da karatun qurani ya fi yawa a cikin wayoyinsu sama da karatun alkur'ani abu da ya fi muni yayin da wasu suka ɗauki kiɗa da waka ya zama addini sai suka rika yin abubuwa na fitsara kamar da yan zagayen maulidi suke yi suna saka waƙe-waƙe suna rairaye irin waɗanda ake gani a coci Wani ya kokanta da wannan irin waɗannan abubuwa da a coci kaɗai ake gani su yanzu ya bazu a cikin al'ummar musulmai ba shakka wannan abin takaici ne mun yi tsokaci game da waƙar da ake cewa halara ta girgiza inda muka ce ba yanda za a ce wannan waƙar ba ta da alaƙar shirka saboda halara a wajen su tana nufin hadaratul ahmadiyya hadaratul muhammadiyya hadaratul ahadiyya wacce duka ma'anarta tana kowa daga wahdatul wujud komai Allah ne muna zargin abin da suke nufi da halara ta girgiza Allah ya girgiza ma'ana su kansu alloli ne masu yin wannan rawar kuma gashi suna girgiza da haka akwai barna sosai mutum ya rika saka irin waɗannan abubuwan yana saurare saboda za su nisanta shi da Allah za su raba shi da addinin musulunci wajibi ne dukkan musulmi idan ya ji irin waɗannan nasihohi ya tsaya saurare su da kyakkyawan zuciya ba ta da bangaranci ko mugun nufi ba ya tsaya kyautata niyyarsa ya saurara domin fahimtar gaskiya ji sakonnin da aka faɗa da hujjojin da aka kawo na gaskiya ne sai ya karba idan yana ganin ba su yi masa ba sai ya ci gaba da laliban gaskiya ba wai ya watsi da wannan gaskiya da ake shirin gaya masa ba to ta ci karo da aqidar da yake akai ko ta so ya gani ana yi a gidan su. in haka yace zai yi to har abada ba zai fahimci gaskiya ba a tarbata lokaci ba masu masa kamun wani hudu ba ta da Abdullahi Garin Kaya mai matakar tsada in kana son addinin ka kana kishin sa ka ba da lokaci ka saurara har ƙarshe irin yadda kuke ba da lokaci ku saurari labaran Simon Abbas da matarsa Husaina wannan labarin Ubangiji da manzansa ne da bayanin hukuncen su ina ya ku ga Allah da manzansa take idan ba za ku iya ba da lokacin ku domin saurari irin waɗannan sakonni na Allah da manzansa ba da hukuncin su jin kiɗa da waƙa a musulunci lalle wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yau ya cika gidajen musulmi ba wai kafirai ba da abinda aka sani a coci ne ake kaɗe-kaɗe ake raye-raye ake waƙe-waƙe amma yau a gidajen musulmi sun cika sai wanda Allah ya zaɓa sai wanda Allah ya masa rahama ba gidajenmu ba da wayoyinmu ma a cike suke da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sautin mawaƙa maza sautin mawaƙa mata da na gida da na waje da wanda aka san su da wanda ba san su ba da sautin marasa kunya masu yi wa Allah gatsali masu maganganu na batsa a cikin waƙa mutum ya zauna yana saurara su yi wa Allah rashin kunya su faɗi magana ta rasar kunya mutum yana saurara yana ji yana jin daɗi yana kaɗa kansa yana ganin morewa ne da rayayyunsu da matattunsu wasu mawaƙan sun mutu ma amma sharrinsu da shaidancinsu bai daina gudana a cikin al'umma ba wasu kuma mawaƙan suna nan a raye ku sani cewa mu'amala da waƙa da kaɗe-kaɗe da raye-raye sabon Allah ne na fili da waƙa da kaɗe kada da raye-raye ake yaƙar Allah ake yaƙar addinin Allah saboda suna aikata abin da Allah baya so abin da shari'a ba ta so ko kuma suna sa muku a cikin zukatanku kuna jin kuna so za ka wayi gari kana sha'awa kana son kuma yana burge ka abinda Allah baya so kuma abinda annabinsa baya so idan wannan illar kadai jin kiɗa da waƙa ya yi maka a zuciyarka to ya gama da kai wannan masifa ta yaɗu in intasharat wa fashat wa amma bala'uha wa kasaru sharruha wa dararuha ya yaɗu bala'insa ya game da cutarwarsa kuma ya mamaye ko'ina kaɗe-kaɗe a cikin aure da bukukuwanmu ba a magana yadda ka san wata aya ce ta sauka a cikin suratul baqara ko tauba ko ali imrana ta halatta mana in dai za a yi aure to za a yi ta kiɗa ana shan rawa da maza da mata wanda kake ganinsa da mutunci da kima da daraja za ka ga ya gayyato makaɗa da mawaƙa a ƙofar gidansa an kafa ganguna da kayan sauti ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye kawai don ya faranta wa wata yarsa budurwa yar shekara sha bakwai ko sha takwas ya ta Allah baya jin wa'azi kuma baya jin faɗakarwa bai san halal ba bai san haram ba a wannan rana in dai mutanenmu za su yi aure ko su za su aura ko su za su aurar da yawa daga cikinmu ba a tuntuban Allah a cikin sha'anin kuma ba a neman yardar Allah a ciki sai dai me mutane suke so me shaidan yake so menene za a yi a ce an burge mutum bayi da masarar da zai ci a gidansa bai da shinkafar da zai ci a gidansa baya iya biyan kuɗin makarantar ɗansa amma yana da kuɗin da zai je gayyato makaɗi dubu ɗari kaza ko miliyan kaza kuma ya biya kuma yana godiya wasu kan ana yi ma hakuka suke yi saboda sha'awa da jin daɗi abin ya burge su ya kuma ɗauki hankalinsu a yanda kuma suke fusata Allah tarurruka duk inda za mu yi taro kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kai ka ce ba mu da sautin ƙur'ani an mai da shi halal duk taro idan za a yi inda ba a sa kiɗa ba a'a yau an wayi gari har wasu daga cikin gidajenmu na mai gidajen mai da ake shan mai abinda za su yi shine su kunna iya awannin da suke yin aiki sai su kunna kiɗa kai ka ce babu kaset ɗin wa'azi a wajensu kai ka ce gidan man ba na musulmi ba ne kai ka ce ba sa neman albarka in motoci za mu shiga daga nan za mu je gari kaza tafiya mai nisa wanda a ƙa'ida musulmi idan zai hau abin hawa a so ake kira Allah saboda a kan roba yake da iska da inji zai iya masa ba daidai ba sai a kunna kiɗa da waƙa haka za a isa har garin da za a isa kai wasu manyan motocin ma har fima-fimai ake kunna na batsa ka biya kuɗinka kuma a kunna maka batsa kuma ka gani duka zukatanmu sun lalace a gida saban Allah a kan abin hawa saban Allah a tarurrukan mu saban Allah a cikin mu'amalolin mu saban Allah da bukukuwan mu duka saban Allah daman gidajen rediyo kan wannan daman ba a magana ba a kai musu wannan ayar ko wannan hadisin halal ne malak a saka kiɗa a cashe ajiyar da mutane daɗi a ta sa waƙoƙin da ake magana a kan soyayya da ta da sha'awa wata waƙar da ka ji yarinya tana rerawa sai ka ji wani abu yana taso maka sha'awa tana karya murya tana gwalangwaso tana ta da fitina idan ma akwai hoto tana kada jikinta tana kada wuraren da za ta tada hankalin namiji ko a ganta a yi sha'awa a ji daɗi Rayuwar rayuwarmu kenan abin da muka zaɓa kenan shi ne muke ganin za mu yi rayuwa a duniya wai mu ji daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana akan kubla sumbatar mace rungumar mace haɗuwa hadda jawo wasu kalmomi na tada sha'awa da fitina a tsakani sifanta mace sifanta jikinta sifanta kamarta sifanta halittarta bayani akan kaza ɗinta duka abubuwa na fitina al'umurul jinsiyya allati tusiru a shahwa inda shabab maganganu a cikin waƙoƙin nan da suke tayar da sha'awa ga matasa maza da mata kai wasu waƙoƙin wallahi zabarar da mutane suke yi akan zina da alfasha suna kashe kyawawan ɗabi'u na mutane da dukkan alƙiyamun islamiyya kyawawan karantarwa da ɗabi'u na ƙwarai da musulunci ya koyar da mu maƙiya Allah sun lalata mana miliyoyi cikin matasanmu maza da matasanmu mata suna yaɗa alfasha suna yaɗa barna maƙiyan nan namu akwai su cikin kafirai akwai su cikin ‘yan uwanmu waɗanda muke sallah tare da su innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishata fil ladina amanu Allah ce waɗanda suke son su alfasha ta yaɗu kiɗa alfasha ne waƙe-waƙe alfasha ne sabon Allah ne wanda suke yi suke yaɗa irin waɗannan abubuwa a cikin masu imani suke sha'awar su yaɗa waɗannan fitintinu a cikin masu imani Allah ya ce lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi a duniya azaba mai raɗaɗi a lahira wallahu ya wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani ko ba ku sani ba ‘yan uwana musulmi ku sani cewa jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ba abin da yake haifarwa a zuciyar ɗan adam illa munafurci ba ni na faɗa ba abdullahi ɗan mas'ud ne ya faɗa cewa jin kiɗa da waƙa alghina'u bitun nifaqa fil kalbi duk wanda ya mai da ɗabi'arsa da al'adarsa kunna kiɗa da jin waƙa to wannan yana tsiran masa da munafurci a cikin zuciyarsa ana jiya masa tsoron zai mutu yana munafiki waye munafiki Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan lahum nasira munafiki yana karkashin kasan kasan wutar jahannama Allah ya ce ba za ka taba samun wa zai taimaka mashi ba da jin kida da waka kawai an kai ka wuta yau ga wayoyin mu nan kullun da kida da waka ake kiran mu idan mutum bai sa kiɗa a wayarsa ba yana ga bai burge ba ana cikin tsakiyar sallah za ka ji masallaci ya ɗauki kiɗa saboda wani masallaci an kira shi duk mintuna in za a ka da kiɗa da waka da wanda wannan abin da Allah yake fushi da shi da shi ake kiranka kuma su turawa sun sanya za su halakar da mu su raba mu da addinin mu makiya Allah sai suka sa duk wayoyin mu kaɗe kaɗe ne duk abin da za a kira ka a ci kaɗe kaɗe ne sai wanda kai za ka ɗauko ka zaɓa wanda ba kiɗa a ciki ko kuma ka sa wani sauti ko wani abu saboda ya zama mana jiki su ba su da addini su ba sa tsoron Allah kai kuma kana da addini kana da Islam kana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai fa musulmi in an ce kai kai in ba a ce kai ba ba za ka yi ba in an hana ka ka hannu shine Islam din ka wayi gari kana jin waɗannan abubuwan kana tarawa kanka masifar da baka iya yin istighfarin da zai wanke wannan bala'i zunubin da muke ɗauka istighfarin mu baya iya yaƙar zunubin kullum kana ta tara wa kanka bala'i amma kana jiyar da zuciyarka daɗi ibnu mas'ud yake cewa kamar yadda ka san in an bawa ruwa in an bawa ƙasa ruwa tana fitar da tsirrai su yi kyau to haka jin kiɗa da waƙa yake tsirar da munafurci a cikin zuciyar mai ji yace wa zikiru yumbitul iman fil zikiri ambatan Allah da sauraron zikiri shi kuma yana tsirar da imani a cikin zuciyar bawa kamar yadda dai ruwa yake tsirar da ciyawa in ta sha ruwa daga tayi yi koriya shar abin sha'awa ibn al-qayyim cewa babu wani ɗaya daga cikin mu wanda zai saba da jin kiɗa da waƙa. illa wa nafaqa qalbuhu ce zuciyarsa ce ta zama munafukan zuciya inji ibn ibn al-qayyim wa huwa la yashuru yace bai ma sani ba jin kiɗan da waƙan zai mai da zuciyarka ta zama munafukan zuciya amma ba ka ma sani ba walau a rafa haƙiƙatan nifaƙi ibn qayyim yace ce da mutum ya san haƙiƙanin munafurci la absarahu fi qalbihi da ya duba zuciyarsa ya ga munafurci karara saboda jin kiɗa da waƙe-waƙe da yake malamai suna faɗa ibn qayyim ya ci gaba da cewa ba zai taɓa haɗuwa ba abu guda biyu a cikin zuciyar bawa mahabbatal ghina son waƙa San waƙe-waƙe da kuma mahabbatar ƙur'an da son ƙur'ani ba zai taɓa yiwa ba a the same time kana son Qur'ani kana son sauraron ƙur'ani kuma kana son jin kiɗa kana son jin waƙa a'a Ibn Qayyim yace ba zai taɓa haɗuwa ba illa wa daradat ihdahum al-ukhra face ɗaya sai ya kori ɗaya duk inda kaga mutum ya lazanci jin kiɗa da waƙa to ka tabbatar bai da alaƙa da ƙur'ani baya kuma iya jin ƙur'ani ha kuma duk wanda kaga yaron gobe tilawa qur'ani to bai da lokacin jin kiɗa da waka sai ka nemi a wani aji kake mai jin kiɗa da waka bai da lokacin tilawa qur'ani bai da lokacin sauraron qur'ani saboda wannan kiɗan da wakan ya kwafe masa makwafin inda ƙur'anin zai zauna a cikin zuciyarsa sharrin jin kiɗa da waƙa kenan Allah kiyaye ya ce mun gani da idanmu yadda ƙur'ani yake nauyi yake wahala ga duk masu jin kiɗa da waƙa haka ya ce waƙar shi shiƙalul ƙur'ani ala ahlil gina'i wa sama'ihi mun gani a lokacinmu ƙur'ani ya zama mai wahala ba sa iya karantawa ba sa iya saurara masu jin kiɗa masu sauraron kiɗa da waƙa da masu yin kiɗan da kansu duk inda ka ga mawaƙi makaɗi to wallahi qur'ani bai da rabon qur'ani kuma wannan kida da wakan ya cinye masa lokacin da ya kamata ya karanta qur'anin sai dai yayi watakila dan kar a ce baya yi watakila dan neman lada amma baya iya dadewa a ciki saboda masifar ta mamaye shi ga kin qur'ani ga tabarrum da qur'ani abdajar wal malal was sa'ama in an kunna musu qur'ani makida ko mawaka ba sa iya dadewa su ji shi wallahi mai jin kiɗa da waƙa in an kunna mai ƙur'ani nan da zai ce kashe kashe kashe amma an kunna masa waƙa zai ce ƙaro ƙaro ƙaro haka abin yake gajiya suke idan suna jin ƙur'ani sai su ji sa'ama sai su ji ƙosawa ba sa iya jurewa da jinsu zukatansu ba sa raurawa in suna jin ƙur'ani kamar yadda masu imani in sun saurari ƙur'ani suke zubar da hawaye amma idan waƙa ta zo sai ka gansu da kushu'i in dai suna jin waƙa sai ga sun nutsu sun yi shiru ba sa son a yi hayaniya saboda suna jin wannan waƙar shaidan kenan amma in wani ne yake karantawa ƙur'ani to ba za su so su amfana da abin da yake karantawa ba amma waƙa zai samu musu su ji zauƙi su ji shauƙi su zabura suna fifita jin waƙe-waƙe akan jin ƙur'ani yau ka duba yadda Allah ya hore mana makaranta ƙur'ani a duniya bila adadin sai wanda kaga dama zaka kunna amma wallahi wani ba za ka taɓa jin ƙur'ani a motar shi ba in ya kunna gidan rediyo an kunna ƙur'ani sai ya murɗe shi duk kasar ɗin da yake da shi babu ƙur'ani a ciki bai da set ɗin ƙur'ani na wane kuma yana musulmi kuma yana so wai in ya mutu fa Allah ya masa rahama kuma yana so ya samu lada wai amma ɗan ya hana shi ya saurari ƙur'ani baya iyawa a gidansa baya ji a motarsa baya ji a shagonsa baya ji a ofis ɗinsa baya kunna ƙur'ani albarkar da aka ce idan ana karatun ƙur'ani tana sauka sakina da manzon Allah ya faɗa nutsuwa da Allah yake saukarwa idan ana saukar da ƙur'ani shi ya haramta wa kansa idan yana tafiya yana jin wani abu a kunnensa kiɗa ne da waƙa ba dai ƙur'ani ba idan ya zauna yana hutawa abin da za a kunna masa kiɗa ne da waƙa idan a mota ne abin da za a kunna masa kiɗa ne da waka idan ya je gida a falonsa makiɗa da mawaka su yake da kallo gaba ɗaya rayuwarsa a haka take sai an zo ana neman rahama kuma ya zo gaba ya ce muna neman Allah ya bamu amma ya ƙi ya ɗauki wa'azi masifa dukkan masifa kuma ta ƙare ga waɗanda suke bauta wa Allah da kiɗa da waƙa wancan ɗan duniya shi ne shi da sauƙi nasa to wannan kuma shi addinin nasa ma bautar Allah da yake shi da kiɗa da waƙa yake wa Allah bauta iya bala'i kenan wannan Allah ka shirya da mu Allah ka ganar da mu gashi a wayoyin ku kuna gani shegu mutane sun taru a masallaci suna dukan ganga ana tsalle mai shekara hamsin yana tsalle mai shekara sittin yana tsalle su kada jiki su yi duk abin da za su yi Yadda ka san makiɗa da mawaƙa suna rawa kai wallahi gwanda ma makiɗa da mawaƙa su nasu rawa akwai ɗan ƙwarewa da birgewa a ciki shi wannan tasa rawa ma na hauka yake dan sai ya yi sama ya diro wai da sunan yana bauta Allah yan bid'a kun cuci mabiyanku yan bid'a kun zalunci bayan Allah yan bid'a kun shiga hakkin Allah kun shiga hakkin manzon Allah da kuke sa mutane suna bautar Allah da kaɗe-kaɗe da raye-raye wani mawaƙi yake cewa tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu itraqu sahin lahi an karanta alqur'ani kam sai suka dan sun koyar da kansu ba wai dan tsoron Allah suka yi ba a'a sun koyar da kai ne na rafkanannen mutum mai wasa sam qur'ani bai da tasiri a tattare da waɗannan mutanen wannan tsallan da suke yi da sunan bautar Allah inda za a zo ana karanta Qur'ani ba za su yi ba wannan zaukin da suke shiga da suma da suke yi idan ana kida ana rawa inda Qur'ani ake karanta musu ba za su yi wannan abun ba lakinnahu itraqu sahillahi amma waka ta zo wa atal ghina'u fa kal hamidi tanahaqu abba in waka ta zo yanda ka san jaki su yi tsalle su yi ihu su kada jikinsu Ya ce wallahi ma raqasu li ajlillahi wallahi ba don Allah suke wannan rawa ba ganguna ne da sarewa da kayan waƙa da fiyano duffun wa mizmarun wa nagmatu shadini irin wannan kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shine kullum aka kaɗa musu zaka ga suna mai da hankali suna ruɗewa suna yi da gaske Ya ce. fa mata ra'aita ibadatan bi malahi kai ka taba ganin ibada bauta Allah kuma ana yi da kada kada da wake wake sabula alkitabu alaihim qur'ani ya musu nauyi ba sa iya karanta qur'ani lamma raw yayin da suka ga qur'ani a cike yake da ayikar ayikar ayi ayikar ayi ayikar ayi ayikar ayi su kuma ba sa so a ce musu kasi da haka ba sa iya karanta ƙur'ani ba sa iya majalisin ƙur'ani sai majalisin waƙa da ganga a kaɗa ganga a masallaci da sunan bautar Allah wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna halakakku taɓaɓɓu su suke bin mawaƙa Qur'ani ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna baka gani ba cikin kowane kwari suna afkawa suna faɗan abin da suka ga dama mawaƙi in ya riƙe microphone a bakinsa duk inda murya ta karya masa abin da zai faɗa kenan a yi ihu a yi tafi baya tunanin abin da zai faɗa Allah yana so ko baya so wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ga ƙarya suna faɗan abin da ba su aikatawa Allah ya ce wa ma allamnahu She'ra ba mu koya annabi waka ba Qur'ani ne wa ma yanbaghi lahu ya ahlal bid'a wal ahwa waka bata dace da annabi ba kida da wake wake ba su dace da manzon Allah ba to ya za a zo ana sa mutane suna bauta Allah da kada kada da wake wake ba ku taimaki mutanen ku ba ba ku yi musu adalci ba kai kuma ka zama wayayye ga Qur'ani ana karanta maka ka dauka ka gani yaya za ka rinka bautawa Allah da kida da waka in wancan shakiyi ne shaidani ne dan duniya ne yana yi ya zama abin kyakkyo ya za a maida kaɗe kaɗe da waƙe waƙe cikin masallaci ko kuma a maida shi abin bautar Allah Qur'ani shine abin rikewa Qur'ani shine za a karanta shi a kada kai a zubar da hawaye wasu yau daga cikin mu Allah ya jarrabe su da so da sha'awar jin sautin mata amma fa ba matan suna na aure ba shi abin da yake so ya ji muryar mace ko mawaƙiya ko mai wani tarihi ko mai wani labari ko mai magana shi kam in kana so ka ɗimautar da shi to ka ba shi sautin mace amma matarsa in tana magana baya jin daɗi shedan ya nuna masa matarsa bata kamata ba ta yi masa magana ya ji daɗi ba sa moruwa wajen saura da Alƙur'ani kwata-kwata ibn hazmi Allah ya masa rahama ya ce haramun ne mutum ya rinka jin sautin mace da ba tasa ba ya rinka al'iltizaz me al'iltizaz daga lazza jin daɗi haram ne mutum ya saurari sautin mace ji daɗi ko waka take ko ba waka take ba ko kida take ko ba kida take ba haramun ne almar'atul ajnabiyya matarka ce aka ce idan ta yi magana ka ji daɗi da muryarta ku sani ya ku yan uwana musulmi duk abin da kuka addinin musulunci ya haramta shi to musulunci ya haramta shi ne saboda cutar wanda yake da shi ga ɗan adam ya tabbata a rubutu na malamai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da mutane ke saurara suna ji yana da adrarun kasira cutarwa a rayuwar ɗan adam masu tarin yawa shekul islam ibn taimiyya yana cikin malaman da suka yi bayani sosai akan haɗarin jin kiɗa da waƙa ga musulmi ya ce annal ma'azifa kayan kiɗa da waƙa al'alatul musuqiyya walwatariya kayan sarewa kayan jita kayan waƙa da kade-kade su ne giyar rayukan mutane ya ce giyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe illar da take ya fi giyar da ainihin mutane suke sha su yi ta kaɗa kansu kaga mutane idan ana kaɗe-kaɗen nan suna kaɗa kai suna kaɗa jiki ana kakkarewa a karya kafa a karya ugu a karya hannu a karya kaza ana tafi ana burgewa shine abin da ibnu taymiya ya ce ko dan kwaya in ya sha giya baya wannan karye karyen da dan rawa yake yi yanzu har competition ake yi fa a wasu makarantu fa na boko ana koya wa yara rawa ai musu kiɗa su rawa a ga waye ya iya karyewa amma ba karyewa don ya ji tsoron Allah ba ya ce idan suka bugu kiɗa tana bugar da mutum kamar yadda giya take bugar da mutum in ji ibn taymiya ya ce idan suka bugu suka sha kiɗa suka bugu to daga lokacin kuma sai shirka ta zo yanzu za a jefa masa kalma ta shirka sai ya kai in yana cikin buguwar jin kiɗa da waka zai iya faɗan shirka ma a bakin su bai sani ba su karkata zuwa ga alfasha mai jin kiɗa da waka shine bai san lokacin da zai sa hannu ya rungumo mace ya sambance ce rike ta ba ana iko ka duba abun bagin ciki abun kuka abun tausayi abun damuwa kaga ɗan uwanka musulmi da babban riga da hula zanna baka an gayyace shi ya je taron aurensa matar da ya aura ta fito tsirara irjinta a waje tararen da ta sa yana bin kirjinta kayan da ta sa a fili tsiraicinta a fili ana musu kiɗa ya zo ya sa hannu ya rungume ta ya yi mata abin da haramun ne a fili a gaban mutane ya yi kamata ya shiga ɗaki ya mata yanzu a fili ake saura abin da ya saura shaidan kawai ya sa mutane su rinka tsiraici suna runguman matansu idan an zo aure kawai shi ya saura kuma abin da zai bakanta maka rai a gayyato uwar miji a gayyato uban miji a gayyato uwar amarya a gayyato uban amarya in suna raye a basu high table da manya-manyan kujeru a gaba ana party a event center ana kida a ce za a sa kidan ango da amarya ka zo kai rawa a gaban uwarka da ubanka da surukanka rashin kunya an tashe mu daga al'adunmu na hausa fulani wanda muka tarar da iyaye da kakannu muna yi an kawo mana aƙidu na turawa maƙiya Allah masu faɗa da Allah faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yau bikin da ba a yi wannan ba wai ba a burge ba an kashe walima an kori walima ba a santa ba daidai ba ne yau duk shi shine mutum ya zo ya aure ya samo makiɗa ƙwararru da suka iya kiɗa da waƙa a kafa manya-manyan sufiku a gidan kiɗa da kiɗan waƙa a zo a haɗu a rangaje 'yan mata su yi tsirara kaga yarinya budurwa tana tafiya kamar za ta tsinke hijabi kam Allah jikansa da yawa ba sa zuwa da hijabi in ka ga mai hijabi to wata mata aure ne ita ma an gayyato ta cin shinkafa da miya amma masu saka hijabi a waɗanda aka gayyata 'yan matan haka suke zuwa tsirara yaranmu ba za ka taɓa gane cewa ba su da kunya ba sai an gayyace su biki alfasha alfahari nuna halittar Allah kowa sai ya bayyana mai Allah ya nuna masa haka ake amma abun mamaki malam in ka duba bangaren mazan kuma sai ka gansu da dogayen riguna kowa da hularsa su kam da saura tukunna saura nan gaba a fara sa muku gajerun wanduna da singileti kuna fita kuma wannan masifa ce ya ku masu addini a ga addini a gidajenku a bikinku don Allah ya ku masu tsoron Allah ya ku masu wadata ku dina amfani da wadatar da Ubangiji ya muku wajen cin mutuncin addinin Allah da cin mutuncin kunya da kiyamun islamiyya yaya irin wannan aure da aka yi shi aka fusa ta Allah zai albarka da haka suna tarewa da an gama wannan shaidancin da shakiyancin sai masara ta fara ba su wahala sai a fara uwa ka ubanka sai ya fara cewa ni fa wallahi gaba ɗaya haushinki nake ji ita ma ta ce wallahi ni ma in na ganka gaba na faɗuwa yake kaɗan kuka gani wallahi saboda me tsiyar da kuka shirya bala'in da kuka tara wa kanku kafin ku shiga wannan gida na sunna kun gayyato wa kanku shaidanu wani ma a aurensa ba a san ma iya adadin 'yan matan da a lalata ba ta dalilin bikinka da samarin da ka gayyata wai wannan shine burgewa ibn taymiya yake cewa inda dai ana kidan nan da waka to kamar 'yan giya suke zama yanzu shirka za ta shigo su yanzu alfasha za ta shigo su fa yushrikuna wa yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah haka ibn taymiya ce yace har shirka za su yi har kisan kai ana iya yi wanda Allah ya haramta wa yaznun su yi zina saboda ai duk kada kadan da waƙe waƙen da ake sawa don ma Allah ya sa wani sautin da ake faɗa ba ma ji to waɗanda muke jin ma abuwa ne na tada sha'awa sai wanda Allah ya kubutar yace wannan abubuwa suna nan da yawa akan masu sauraron kada kada da waƙe waƙe ya ku yan uwana ku sani cewa kada kada da wake-wake din nan wato hanya ce ta zina min a'zami asbabil wuqu'i fil fawahish malamai suka ce mafi girman sababban fadawa cikin alfasha sai kaga yaro kaga mace mai kamewa mai mutunci mai daraja amma da an kunna musu wannan kaɗe kaɗe sai ka gane ba ta da addini akwai abin da malam aka kunna shi wallahi ko mai mutunci sai ya tashi shi ma yana yana rangazawa da kanka wallahi zaka tashi ka miƙe saboda wancan ya tashi wannan ma ya tashi wannan ma ya tashi kai ma sai ka miƙe ka je kai hoto yana ɗaukan ku tarihi yana ajiyewa abun kunya ka wayi gari bayan shekara tamanin kana fuskantar kabari a zo a kunna maka kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ka je kai Da da girmanka abun tausayi ma ka ga babban mutum shugaba ya zo yana tikar rawa al'adar da ba tamu ba ɗabi'ar da bata dace da mu ba kuma Allah baya so kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so yan uwana musulmi mafsada ce mai girma fasadi ne mai girma ya haɗa waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a cikin al'umma wani zaga yana da ƙwarewa saƙafa yana da experience ya san abin sosai da rana ba shi da aiki sai wannan harka ɗin ya shagaltu ba da abin da yake saurara in a motarsa shi yake ji in zai shiga gida shi yake ji a kunne in yana saurara shi yake ji in zai yi bacci shi zai kunna ya ji in zai farka daga bacci waƙa da kiɗa idan zai wayi gari waƙa da kiɗa ya ku uwana babban abin da zai magance mana wannan fitina shine nisantan jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ko da a gidajen rediyo ne in an kunna kashe in ka ji abin da kake so kawai kashe musu gabar musu kayansu da gidajen talabijin da ake kunna da wanda ma ake kunna matan suna rawa ana kallo shi kan masifa biyu ne ga jin kiɗan ga kallon tsiraici mace ta zo tana kada kirjinta tana kada bayanta tana kada fitilan jikinta mutum da mutuncinsa da kima ya rangwada ido yana kallo yana jin daɗi me za ka ce wa Allah ranar da ka mutu amma baya iya sauraron wa'azi da an kunna wa'azi sai kashe amma wannan shi zai ɗauka yau gidajen mu a cike suke kalla ka samu gidan da babu gidan satellite kalla ka samu gidan da babu kaza babu kaza budewa ake aka bawa mata hurriya aka bawa mata yanci su kunna tashar da suka ga dama su kalli abin da suka ga dama su saurari abin da suka ga dama da kuɗin da ka kawo musu da gidan da ka gina musu da wadatar da ka ba su ka yi musu ni'ima ka kyautata musu amma a gidanka ana saban Allah a gidanka ba a kunna Qur'ani alhaji a gidanka babu tasha alqur'ani a gidanka ba a sauraron wa'azi amma duk wata tasha ta fitina duk wata tasha ta kiɗa da rawa duk wata tasha ta bayyana tsiraici da fasadi da sabawa Allah duk abin da za a yi a fusata ubangiji ana kallon sa a gidanka da wace fuska zaka je ka tarar da ubangiji yawmul qiyamati akan ni'imar da Allah ya maka kar ka manta wani yana kwana a gidan kara kar ka manta wani yana kwana a gidan ƙasa kar ka manta wani a bakin titi yake kwana kai kuma Allah ya maka duk ni'imar da ya maka amma sakai yadda za ka yi wa ubangiji shine ka ce bari ka gayyato sabon Allah a gidanka kuma ku sani cewa duk gidan da ake jin kaɗe-kaɗe da wake-wake a cike yake da shaidanu da aljanu su ta buge mutane su ta sa su wasu wasi su ta ainihin wato rashin wato wani abu kamar ba su da addini saboda ga abin da ka shagaltar da su abin da zai bakanta maka rai sai ranar da ka mutu kana kwance a kabarinka a gidanka ana kunna wannan bala'in ana kai maka shi kabari saboda ai baka hana su ba ai kaya musu ka ce su ji daɗi don haka haɗari ne ba ƙaramin haɗari ba abin da zai kori wannan yawan zikirin Allah yawan karatun alƙur'ani musamman karanta suratul baƙara manzo Allah yana cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara shaydan baya zama a ciki inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fi suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara shaydan baya zama a ciki kwata kwata to kaga in kai kana karanta in shaiɗan bai isa ya zauna a gidan da ake karanta baqara ba to ina ga shi wanda yake karanta suratul baqara ya za a shaydan ya zauna tare da shi to duk wanda iriki baqara kuma yana karanta ta to ba za ka je yana jin kiɗa yana jin waka ba ba za su iya haɗuwa ba ko dai bakarar tafi karfin kidan da wakan ta kori wakan. ko kuma waƙar ta rijaye shi da zai iya sauraron ainihin wannan wato a Qur'ani ba ya ayyuhan nas Allah ya ce ya ku mutane qad ja'akum mau'izatun min rabbikum to fa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da waraka da abin da ke cikin zukatanku na laifi na zunubi na saban Allah wa hudan wa Rahmatun, lil mu'minin da kuma shiriya da ainihin tausayi da jin kai ga mu'minai shine jin alqur'ani da sauraron sa karanta tarihin magabata karanta tarihin annabawa sauraron sa da labarin sahabbai wannan yana taimakawa kori mutum daga sauraron wannan shiririta kar ku manta da kasar Andalus Spain ƙasa ce ta addini a da ta yi ƙaurin suna akan bin Allah sun samu mulki da sarauta akan tsoron Allah amma daga baya suka rungumi duniya suka manta da Allah suka manta da shari'ar Allah tabaraka wa suka saba wa umarnin Allah suka rungumi kiɗa da waƙa shine rayuwarsu suka yi ta kashe kuɗi wa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wallahi a tarihi ana faɗa a ƙasar andalus an yi lokacin da hatta mara lafiya an cikin abin da ake masa na magani ana kunna masa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe marasa lafiya saboda tsabar sabon Allah ƙasar da aka ɗassasa musulunci ƙasar da aka kafa daula islamiyya ƙasar da aka yi kaza amma daga daga suka rungumi wannan sabon Allah sai Allah ya kaskantar da su ya mai da su baya ya mai da su bayi a hannun turawa yau ga sunan a ƙar ba a ma labarin in ka je ma ba lallai ka ga tasirin musulunci a can ba wallahi musiba ce ba ƙarama ba ya ku ƴan uwana musulmi ku sani cewa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kamar yadda imamu malik ya yi bayani cewa faɗin Allah wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma iduhum wa shaytanu illa gurura cikin suratul isra malamai suka fassara suka ce shine waka Allah ne yake ce shedan ka ɗebi mutanenka da matafiya a sama masu abin hawa da masu tafiya ƙasa ka halakar da su ka rudar da su da kaɗe-kaɗe da jin waƙe-waƙe huwa gina. ghina imam mujahid ce ai shine al-ghina wallahu wasanni a duniya a ɗauki hankalin mutane da wasa kaga ana kashe biliyoyin daloli akan wasa ana kada kashe kuɗi akan wake-wake mawaƙi ya fi kowa kuɗi ya fi kowa gata an fi sa ya fi wane ne duk abin da Allah ne ya faɗa zis man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum bil amwali wal auladi wa hidu ba sai an yi dogon fassara ba yau abin da yake tafiya kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yau abin da yake karɓuwa wasanni duk abu na wasa na ne zaga an cika ana saurara to Allah kuma ya riga ya mana bayani malamai kuma sun fassara mana cewa hakan zai faru wa sharikum fil amwali wal aulad Allah ya ce wa shedan kai tarayya da su wajen kashe kuɗin su akan wannan abubuwan kai tarayya da su wajen samar da 'ya'ya na zina wallahi haka malamai suka fassara ibn abbas da mujahid suka ce yace huwa ma amarahum bihi min infaqil amwali fi ma'asillah shine abinda shaidan yake umartar mutane na kashe makudan kuɗi a wajen sabon Allah sannan kuma yace wa ya'ni auladu zina yanda zai zuga ayi zina wal auladi a samar da 'ya'yan zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce daga Abi Malik al-Ash'ari yace za a samu a cikin wata al'ummata za su zo suna halatta alhira fajirci da zina sai an wayi gari wasu mutane sun mai da zina kamar halal sun mai da duk wani fajirci kamar halal da alhariri za su halatta shi da giya za su halatta wal ma'azifa da kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye haka annabi ya ce za a samu mutane za su zo ƙarshen duniya suna wannan yusammuna bi ghairi ismiha za su jawo waɗannan abun sunan nake ibnu qayyim yake cewa duk wanda ya soki ingancin wannan hadisin bai dace ba yayi kuskure yayi kuskure yayi kuskure dan haka ya koyan ƙwana abinda musulunci ya karantar da mu mu nesanci kaɗe kaɗe mu nesanci waƙe waƙe kuma yi haƙuri da wannan hudubar da aka jita Allah ya fi mana kurakuranmu اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله